Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Juma'a ashirin ga watan Maris na dubu biyu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a jiya aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus a Yamai. Gwamnati ta yi kira da a mutunta matakan rigakafi. Bayan sanar da mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus, kungiyoyin addinin Musulunci da na Kirista na Nijar sun ɗauki matakin dakatar da sallar jam'i. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. a jihar difa matsalar rashin tsaro na kawo cika sosai kan kiwo wanda shine aiki na biyu mafi mahimmanci a jihar akwai ƙarin bayani a rahoton musamman na wannan shiri. A wata sanarwa da ya fitar jiya ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya bayyana cewa ƙasar Nijar ta samu mutum na farko da ya kamu da cutar coronavirus. Mutumin ɗan Nijar ne mai shekaru 36 a duniya mai kula da kayayyaki a wani kamfanin sufurin motoci. Ya yi balaguro inda ya biya Lome, Accra, Abidjan da Wagadugu ba tare da an fayyace ranar da ya shigo ƙasar Nijar ba. Ministan kiwon lafiya ya ce mutumin na samun kulawa kuma yana cikin kyakkyawan hali. Ya ƙara da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ciwo kan annobar. gwamnati ta kuma yi kira ga al'umma da su yi aiki da matakan rigakafi da aka ɗauka. Domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus a Nijar, hukumomin kiwon lafiya sun nace kan rigakafi da kuma wasu wato da kuma wasu ɗabi'u. shugaban sashen lura da kuma fuskantar annobar cututtuka ya bayyana cewa wannan ita ce babbar dubarar da hukumomi suka bullo da ita adamu mustapha ya yi wa maryama gello kyanda karin bayani abubuwan da muke karfafawa shine nisanta haduwa da yawan bulaguro sannan haduwa da za ta hada mutane hamsin a guri daya an hana shi sannan kusanci tsakanin juna ya kasance mita daya tsakani kuma akwai matakan tsafta da ba sai na dawo bisan su ba sannan duka waɗanda suka yi tafiya suka zo daga kasashen da akwai wannan cutar sai an bincike su an keɓe su tun daga filin jirgi ana keɓe su a cikin ɗaki su nisanci kusanci da iyali da yara da masu zawa ziyartar su sai su yi sati biyu akwai tawagar jami'an asibiti da za su zo akai-akai suna duba su muna yin haka a baya amma yanzu a lokacin a cikin dubarar satar rigakafi da cutar coronavirus ma'aikatar ministan lafiya a nijar ta shawarci mutanen da suka fito daga kasashen waje da cutar ta shafa su killace kansu sannan ta tabbatar da matakin haramta gudanar da mayan tararraki har wani lokaci Adamu Mustapha, daraktan sashen lura da fuskantar annoba cututtuka ya yi wa Maryama Kyanda ƙarin bayani. auto-isolement veut on rest dans sa chambre Hoto Isolman na nihin mutum ya zamna cikin ɗakinsa ya kaucewa wata cuɗayya. Tawagogin za su ziyartar ka su baka labari kuma kai tsaye. Kun san a hilin jiragen kana barin lambar ka wadda a kanta za a iya tuntuɓar ka. Wani shekare kuma za a kiraye ka a tambaye ka inda kake anguwar da kake. Don ko nan gaba ma za mu tantance shimfiɗar garin. Idan akwai wani a anguwar mu san kowace tawaga za ta kula da shiyar. Ta haka da sahi da dare za su zo su auni zahin jikinka don sani sanin in akwai wasu alamomin cutar daga inda aka ga wa'annan alamomin cutar idan kuma aka tabbatar to sai a killace mutum a cibiyar kiwon lafiya don a ci gaba da kula da shi bayan sanar da samun mutum na farko da ya kama da cutar coronavirus a nijar shugaban gwamnati da shugabanni daban-daban na addinai sun amince da wasu matakai a jiya majalisar musulunci ta ɗauki matakan dakatar da sallar jam'i a cikin masallatai daga yau Ga kaɗan daga sanarwar ta bakin wani mamba a majalisar. Majalisar Musulunci ta ƙasar Nijar ta bi sauran sauran ƙungiyoyin addinai inda ta yanke shawarar dakatar da dukkan sallolin Juma'a da sallah ta jam'i. Muna gayyata al'ummar musulmai su yawaita salloli da addu'o'i domin Allah ya kare mana ƙasar mu. A cewar Ibn Abbas, annabin rahama yana cewa da zarar aka yi kiran sallah abu mafi a'ala ga musulmai shine su hanzarta zuwa masallaci sai dai idan akwai wani matsi. Sai sahabai suka tambaye shi menene matsin sai ya ce tsoro ko kuma ciwo. su ma mabiya addinin Kirista sun ɗauki matakan dakatar da yin sallar jam'i da wasu shagulgula a wurare daban-daban na ibada. Malamin addinin Kirista Sabo Baciri na ɗauke da bayani. Al'ummomin gidan almashihu na ƙasar Nijar sun ɗau matakin soke duk wasu sallace-sallace na Lahadi, duk wata haɗuwa a cikin coci-coci daga ranar 19 ga watan Maris 2020. Sabgogin aure na suna, zana'ida, taron canza ra'ayi, daga muwar gungun mutane an soke gudanar da su. Muna kiran masu addinin Kirista da su mutunta duk dukkan matakan da gwamnati ya ɗauka da su yi sallah ɗaya-ɗaya ko kuma tattare muna kiran shugabannin addini da su sa a mutunta wa'annan matakan domin tsirar da rayuwar al'umma. An rufe dukkan iyakokin Nijar na tsawon makonni biyu da ake iya maimaitawa daga yau. wannan mataki ne na shugaban kasar nijar isufu muhammadu domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus a yau mazauna gaya mai makautaka da kasar benin da najeriya suna da ra'ayoyi mabambanta kan wannan matakin sai mu saurare su a hirarsu da fadel alu Ina ganin saboda yanayin da muke ciki ne a yau. Ina ganin abu ne mai kyau saboda kariyar lafiyar mu ne. Not protection. Kamar an rufe frontier, kaga abinci yana shigowa daga Manabil Gaya ko? Gaya Manabil. Kenan ya kama shi ma a diba ko da a ce ma mutane ba su zuwa ana ɗauka abinci ana kai ana ɗaukowa ana ka wannan yawa. Bari ya yakoki bane zai hana kamuwa da cutar. Allah an ya zabko da cuta an ya dauke da ta dauku mu koma ga Allah mu ta da. Mai gaban da addu'a gano. Rufe hanyar ya yi kyau, amma idan aka rufe kar a bari ya daɗe kwarai. A yi haƙuri mako bi ba komi ba ne, idan da rai komi mai wucewa ne, komi na da sa Matsala guda muke tsoro wajen abinci, amma in Allah ya yarda komi ya zo da sauƙi. A sakamakon matakan da aka ko kuma a sakamakon matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin kare al'umma daga cutar coronavirus, ma'aikatar ministan shari'a ta dakatar da duka wasu ayyukan shari'a na bayanar jama'a daga ranar 20 ga daga ranar 20 zuwa 25 ga watan Maris na 2020. Amma duk da haka za a tabbatar da ɗan kware-kwaryar aiki a kan bacin jalalu a ƙarƙashin jagorancin shugabannin kotuna manyan alkalai da kuma sauran ƙananan ma'aikatan kotuna har ila yau a cewar sanarwar da aka bayyana a yau an hana ziyartar 'yan kaso daga yau ashirin ga watan mars har na tsawon watanni uku amma za a amince da kayayyaki da kuma abinci da aka kai musu daga waje a cikin shirinmu na shiya mun sanar da ku cewa an gabatar da mutane goma sha biyar da aka kama ran sha biyar ga watan mars a yamai saboda sun halarci eh, taron gangamin da aka haramta wato a gaban alkali makusantan mutane shida 'yan kungiyoyin farar hula daga cikinsu sun bayyana cewa musa cangari halidu munkaila mudi musa michael zodi habibu sumaila da kuma sani shekaru an tura su a gidajen kaso daban-daban na jihar tilibiri da kuma yamai an kuma yi wa 'yan makaranta sakin talala wata gobara ta faru cikin daren jiya bayan tashar motoci ta maradi dab da wani gidan sayar da man fetur wani mai sayar da yadi da shagonsa ya kone ya bayyana cewa wutar ta tashi ne daga wani wurin da ake sai da man fetur na fasa kwabri sani umaru ya yi wa muhammad da maman karin bayani wannan gobara ta taso ne silar daga masu isansu ne lokacin da isansu ya kama da wuta to a lokacin nan kun san da kawai kayan mai shi ma a cikin mai da tashi to kuma a lokacin nan wuta sai ta ƙara ƙari da sai ta jima tana ci bayan mun gusa daga nan dai aka ce mu shagon nan muka can sun kama da wuta zero air na zo nan wurin lokacin da na zo wuta tana ci mota ɗaya an ce ta ta zuba ruwa wuta ma ta ƙara tashi aka zo ta biyu su ma ana zuba ruwa suka ƙare inda mu inda ma a ce ma ruwan ba su kare ba gaskiya muna iya samun kayanmu mu shagunan suna da ɗan yawa gaskiya suna iya kai sama da sha biyar Yau 20 ga watan Mars na 2020 ana tunawa da ranar Francophonie ta ƙasa da ƙasa karo na 50. Ƙungiyar Francophonie a lokacin kafuwarta a shekarar 1970 a Yamai ta rungumi tafiyar da ayyuka tare tsakanin ƙasashe mambobinta. Sakataren Janar na ƙungiyar ya bayyana cewa a sake maido da wannan tsari tsakanin ƙasashe a game da mayan ƙalubalen da kuma dubaru na duniya. ga kaɗan daga cikin jawabin louis mushikiwabo da muka sama daga shafin yanar gizo na ƙungiyar ta oef aux sources de la francophonie en A majiyar francophonie a shekara ta 1970 a bakin kogin Isa, shugabanni 21 na nahiyoyin kasashe biyar suka amince ma wata yarjejeniyar rubuta kasashen nasu cikin wannan tsarin na kasa da kasa da ya hada al'adu da harshe daban-daban. Wannan shine ya haifar da haɗin kai da kuma taimakon juna dalilin harshen na Turanci. Bayan shekaru hamsin, zumunci ya kullu tsakanin al'ummar kasashen da ke yaren Faransanci. al'amurra sun bunƙasa domin tabbatar da tsarin na francophonie zuwa gaba ya kamata a mai da hankali kan kiyaye demokradiyya tsarin mulki hakokin dan adam daidaito tsakanin maza da mata makomar francophonie ta danganta da rungumar tsarin nan na zamani ta haka za mu samu damar nuna ƙwazo da kuma ci gaba. d'aller plus loin et de voir plus Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton damu na musamman. A ƙasar Nijar kiwo shine aiki na biyu bayan noma. alƙaluman da aka gabatar a cikin kundin tsarin karkara kiwo shine kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na arzikin ƙasa gaba ɗaya yayin da noma yake kashi talatin da biyar cikin ɗari jihar difa na daya daga cikin jihohin da noma yake da mahimmanci sosai a rayuwar al'umma sai dai tun shekaru biyar da suka gabata al'amarin wato rashin tsaro yake tasiri kan kada kawo na makiyaya da kuma dabbobinsu a cewar abdulhamani muhammadu da ke neman ilimi kan harkokin kiwo da ke da alaƙa da rashin tsaro a shimfiɗar tafkin Chadi ya kuma yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Kamin matsalar ta shigo yankin Difa, muna da makiyaya masu kai da kawo tsakanin yankin na Difa, arewacin Najeriya da yankin kogin tafkin Chad har arewacin Kamaru. A yanzu makiyayan yankin Difa sun fuskanci tasirin wannan rashin kwanciyar hankali sosai. Hilayen kiwon su da wuraren da suke bi zuwa kiwon nan ne tashin hankalin ya fi shimfiɗa. Kenan arewacin Najeriya cikin jihar Borno. Wannan jihar ta Borno ta kasance karkara da makiyayan Nijar suke zuwa su fake. Makiyaya da dama misali Hulani Wardabe, kaloji da ke fitowa daga arewacin kamaru da makiyayin nijar hulbe suna zama wurin tsawon lokacin rani su kuma yi tattaki cikin ƙasar nijar da zaran damana ta kama sai ga ya wannan karkara ta kasance cikin barazanar boko haram hakan ya tilasawa makiyayan su haye shigowa nijar duk da kasancewar jihar difa karkara ce da ke da gibi na ciyawa to a yayin wannan tashin hankali yaya makiyaya suke yi yawancin lokaci suna tafiya ne ko ta kogin cadi don karkara ce mai ciyawa ko da kogin yakan fakewa wani bi ko kuma su je Najeriya. Sai ga shi ya yi watanni da iyakar Najeriya take rufe. Kamin ma rufewar wannan iyaka makiyayan su alatilas sai da suka karasa domin ko har sun samu sun ketare iyaka. Amma wannan makiyayan sun salwanta sosai akan yanayin albarkar da suke samu da kuma akan tattalin arzikinsu don ko makiyayan masu kai da kawo ba sa da gonakai mafi yawancin muryarsu na kan wannan kiwon da suke to yanzu wannan kiwon ya samuwa dabbobin sun rami sun gashi farashin dabbobi kuma ya faɗi. prix d'animaux a shite Yaya al'amarin zai kasance idan abin ya ci gaba a haka na tsawon lokaci? Lalle idan lamarin ya kara ci gaba haka da aika-aikar kai da kawowar 'yan ta'addancin jihadi zai kai ga inda za a tsayar da yawon zuwa kiwo. Zai kasancewa kuma makiyayan ba iya motsawa. In ko ba motsawa wasu tilas za su barin wannan sana'a su koma Waɗanne shawarwari za ku bayar domin kare sha'anin kiwo a cikin wannan yanki da akwai tashin hankali? Eh, da farko dai shine a girka hanyoyin da za a bi a wuce don a baiwa makiyayan damar isa hilayen da suke samun ciyawa. A yanda za a saurari makiyayan kuma kamar yanda ake sauraron sauran al'ummomi kuma a tallafa musu. Don ko masu kawo ɗaukin agaji sun fi kaiwa 'yan gudun hijiran da ke girke daukin tallafi. Sannan a yanda kai da kawowan kiwo zai ci gaba da gudana a cikin kowane hali. Madalla masu sauraro a ka ƙarshen wannan shiri na maraicen yau a huta lahiya.